واستنى بسنته وانتهج بمنهجه الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon a wannan dandali a wannan safiya ta asabar wanda kuma ya dace da yini na talatin ga watan tara shekara ta dubu biyu da shida miladiya abinda zan yi magana a kai zan takaice shi zanto cikin abubuwa guda uku abu na farko falalar alkur'ani abu na biyu kasancewar alkur'ani littafin shari'a abu na uku nasihohi na musamman ga mai karatun alkur'ani alkur'ani shine littafi mafi girma da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar shine littafi mafi daraja shine littafi mafi kima ubangiji ta'ala ya zaɓe shi don ya jagoranci sauran littattafan da suka gabace shi yace da annabin rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan alayhi mun saukar da wannan littafi akan ka da gaskiya kuma shi littafin yana gaskata littattafan da suka riga shi zuwa ya gaskata at-taura da linjila da zabura da sufi ibrahim sannan wa muhaiminan alayhi ya shafe hukunce-hukuncen da suka kunsa da dokokin da suka kunsa sai naci wannan ke nuna darajar alkur'ani mai girma da ɗaukakowarsa akan sauran littattafai idan malamai sun tashi yin bayanin falala na alkur'ani mai girma suna kasa zance gida biyu kashi na farko falalar alkur'ani gaba ɗayansa a dunkulansa kashi na biyu falalar waɗansu ɓangarori na alkur'ani gaba ɗayansa littafi ne mai falala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito ikra'u hadha alquran fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi yawm alqiyamah ku rika karanta wannan alqur'ani domin zai zo yana ceton masu karanta shi a ranar tashin kiyama ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za a ce da ma'abucin alqur'ani a ranar tashin kiyama iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta takrawa bayan an yi hisabi an tabbatar da yan aljanna cikin aljanna za a faɗa wa dukkan wani ma'abucin alqur'ani karanta abin da ya sauƙaƙa na alqur'ani dan ka ƙara matsayi na sama kana karantawa ana ƙara ɗaukaka darajarka a cikin aljanna kina karantawa ana ƙara miki matsayi a benayen cikin aljanna ƙarshen matsayinka shine ƙarshen abin da ka iya karantawa ƙarshen inda za a ajiye ki shine ƙarshen inda kika iya karantawa wannan ke nuna akwai bambanci tsakanin mai har da izu biyu da mai izu uku akwai ko bambanci tsakanin mai ta izu biyar da ta mai izu goma akwai bambanci tsakanin wanda ya haddace gaba daya da wanda bai sami nasarar haddacewa gaba daya ba ta fuskar matsayi a cikin aljanna duk wannan yana nuna falalar alkur'ani a jumlatansa a gaba dayansa manzo Allah ya bayyana cikin hadisi sahihi cewa as-siyam wal qur'an yushaffi'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah da azumi da alkur'ani za su ci bawa a ranar tashin kiyama azumi zai ce ya ubangiji na hana shi ci da sha da kuma sha'awa da haka ka bani cetonsa alkur'ani kuma zai ce ya ubangiji na hana shi barci da daddare da haka a bani cetonsa maza Allah ce sai a danka ceton bawa a hannun azumi da alkur'ani sai bawa ya samu shiga aljanna dukkan wannan yana nuna falalar alkur'ani a jumlatansa gaba ɗayansa na daga cikin abin da ke nuna falalarsa a jumlatansa gaba ɗaya dukkan littafin da Allah ya saukar kafin alkur'ani ubangiji ta'ala ya ɗora nauyin kare shi ne a hannun waɗanda suka yi imani da annabin da aka saukar wa littafin alal misali a taura ubangiji ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله استحفظوا من كتاب الله وتؤنطر نوين كاري إتا التورة أهن وإن سكي إيماني لإتا وإن سكي دد منزنك أنه موسى عليه السلام wato kaga kenan su aka baiwa tsaro ko gadin attaura don su tsare ta ko su kare ta daga karshe sai suka ci amana yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asaina yuharrifuna al-kalima min ba'd mawadhihi yaquluna in utitum hadha fakhudhu wa in lam tu'tahu fadhru sai suka ci amanar da aka tsora musu ta kare littafin at-taura wannan ta sa canje-canje suka shiga cikin littattafan ahlul kitab wato yahudu da kuma kirista saboda an ɗora gadon sa a hannun dan adam wanda yake cike da son zuciya wanda Allah ya ce innahu kana zaluman jahula amma alqur'ani sai Allah ya dauki nauyin kare shi shi da kansa yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da wannan zikiri wato alqur'ani sannan kuma mu ne zamu kare shi yana daga cikin abin da ke nuna falalar alqur'ani dukkan littafin da ya wuce baya a tarihi littafi ne na shirya amma ba littafi ne na mu'ujiza ba alqur'ani ne kadai ya zama littafin shirya hada da mu'ujiza idan an ce mu'jiza abinda fi karfin wani ya koya gagara koyo wannan ita ce mu'ujiza. alal misali at-taura littafin shirya ne amma ba mu'ujiza a cikin ta mu'jizar annabi Musa ita ce alqa fa fa hiya thawbanun mubin wa nadha yadahu fa idha lin-nazirin sanda da zai jefar ta zama macijiya da hannu da yake kyalli kamar rana mu'jizar annabi isa ita ce ihya'ul akmahi wal abrasi bi iznillah a ibra'ul akmahi wal abrasi bi iznillah ihya'ul mauta bi iznillah rayar da matacce da izinin ubangiji warkar da mai makanta da izinin ubangiji ashe littafin sa na littafi ne na shirya kadai amma babu mu'jiza a cikin sa wato babu gagar koyo ba a yi takara da mutane cewa in kun isa ku kawo kwatan kusin linjila ba ba a yi haka da su ba akan linjila ba a yi haka da su ba akan attaura amma alkur'ani shi kadai ya zama littafin shari'a sannan ya zama mu'jiza shi ne littafin da ya kunshi dokoki da tsare-tsare na rayuwa ta mutum shi kadai ko da jama'a sannan kuma shi ne littafin da ya kunshi mu'jiza aka kalubalanci mutane su kawo irin su so kasa a matakai ɗaiɗai har guda uku mataki na farko kansu kawo alqur'ani gaba ɗaya walla in jama'atul insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin cewa inda mutane da aljanu za su yi taron dangi su yi musayar ra'ayi su tara bayanai kowa kwakwalwarsa ta ba da kyautar abin da za ta iya bayarwa na wata kalma da ke cike da fasaha da basira da zakakuranci duk su taru da juna ala an ya'tu bi misli hadha alquran kan cewa za su kawo wani abin da yi kama da alqur'ani la ya'tuna bi mislihi ba za su iya kawo irin sa ba walau kana ba'dhum li ba'd zahira ko da sashi ya taimaka wa sashi a cikin su kaga wannan qur'ani ka cokan ɗansa gaba daya sura 114 juz'i 30 suka kasa kawowa sai aka sake sassauta kalubalen zuwa ga sura goma am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin suna cewa manzo Allah ne ya kago alqur'ani shi ya kirkiro shi to ce da su tunda dai shi kadai ya iya ya kirkiro alqur'ani gaba daya ku a taron danginku me zai hana ku kirkiro sura goma irin alqur'ani ku je ku kitsiro surori goma kadai ba ɗari da sha hudu ba irin alkur'ani ku taimaki duk ku nemi taimakon duk wanda za ku nemi taimakon sa. inda gaske ne suka kasa kawo ba ubangiji sai sassauta matakin kalubalen aka mai da shi sura ɗaya tak sura ɗaya am ya ƙulu nasara قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم ka كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين nan gurin ma suka kasa kawo sura ɗaya kuma wannan ya faru ne a makka hikimar faruwar hakan a lokacin da ake maka kafin hijira dai shi ne lokacin da ƙuraishawa suke da kishirwar me za su samu su kure annabi da shi ya za su nuna ƙaryarsa da kasawar shi kaga a lokacin ne ƙalubalen yake lalle kan gafinsa suna da tsananin bukata inda suna da iko da sun kirkiro abin da yayi kama da alqur'ani domin suratul isra'i da tace qul la inna jama'atul insu wal jinnu makkiyah suratu hud da tace am yaqulu naftarahu qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi ita ma makkiyah suratu yunus da tace am yaqulu naftarahu qul fa'tu bi suratin mithlihi ita ma makkiyah kaga marhala ta makka kenan aka hijira ka koma madina manzo Allah ya samu jinsi na larabawa wanda ba su ne ba a makka yan a makka akwai quraishawa da sauransu to a madina kuma akwai al'ausu wal khazraj kuma garin ya sha bamban da an yi shiru an kyale maganar a haka da sai yan madina su dauka da su aka yi takara da su da sun kawo to sai aka maimaita takarar a madina a matakin ta na karshe ba sai an yi maimai daga na ɗaya na biyu ba sai aka ɗauki na karshe tun da shi ya fi gadarta sura ɗaya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin aka mai da shi a mataki na karshe ku kawo sura ɗaya ko ma mata madina in za ku iya su ma suka kasa kawowa da suka kasa ubangiji ya ce fa in lam taf'alu in jiya da shekaran jiya da makon jiya da watan jiya ba ku kawo ba wannan ta fa'alu to ba za ku iya kawo ba a gobe da jibi da gata ba za ku iya ba saboda kaga sai ya tabbata alqur'ani a matsayin gagara ba wadannan littafi wanda babu irinsa ba wani marubuci da zai iya kwafarsa ko ya kwaikwaye shi duk yadda wani marubuci ya kai da kwarewa wajen kirkiro labari da tsara tatsuniya idan ka karanta su ɗaya so biyu sai ka ji labarin ya gimshe ka amma kana karanta fatiha so goma sha bakwai a yini kuma bata gimshe ka ba a yanzu in wani zai karanta sai baka san ba lokacin da za ka yi kabbara saboda ɗanɗanon alkur'ani ya sha bamban da ɗanɗano na kowane irin zance wannan ke nuna mu'jizarsa da gagar koyo dinsa wato kenan in dukkan wani ba annabi ya zo da mu'jiza to wannan mu'jizar wanda ya zamani da shi ne ya ganta kuma ta riga ta shuɗe amma mu'jizar manzon Allah da ta zo sai ta zauna dirshan tana nan har tashin kiyama walau kana min inda ghairillah da fihi ikhtilafan shi ne wani hikima ke cewa ja'a annabiyuna bil ayati fansarabat waji'tana bi kitabin ghairi munsarimi ayatuhu kullama tala almada jududun yazinuhunna jamalul itqi wal wato annabawa sun zo da mu'jiza da ayoyi na ban mamaki taguwa ta annabi salihu sandar annabi isa da sauransu fansaramat amma sun wuce sun shiga tarihi waji ita na bi kitabin ghairi munsarimi ka zo da littafin da ba zai yanke ba yana nan ila qiyamis sa'a ayatuhu kullama falal mada jududun ayoyin alkur'ani zamani na kutsawa suna ƙara sabunta da kyau ya zaina hunna jamalul itiki wal kidami kasancewa su da sai yake musu kwalliya a yau da gobe da jibi har tashin kiyama duk wannan na nuna alkur'ani gaba ɗayansa amma kashi na biyu wanda shine fallalar waɗansu ɓangarori na alkur'ani to nan ma malamai kuma sun kasa shi kashi biyu wato kamar kashi na farko fallalar ɗaiɗaikun surori kashi na biyu falalar ɗaiɗaikun wasu ayoyi ta fuskar ɗaiɗaikun surori hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga abu sa'id ibn al-mu'alla manzo Allah ya ce mafi girman sura a cikin alqur'ani ita ce suratul fatiha ya faɗa haka ne daidai lokacin da ya ce da abu sa'id ibn al-mu'alla zan sanar da kai wata sura da ta fi komai girma cikin alqur'ani sai ya karantar da shi suratul fatiha ana nufin girma falala ba wai yawan ayoyi ba ba tsawo ba don wadan sororin sun ninninka ta so nawa hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da manzon Allah ya nuna cewa suratul ikhlas ta'dilu suratul qur'an wato suratul ikhlas ita ce qul huwallahu ahad tana daidai da daya bisa ukun alqur'ani mai girma sannan kuma wani hadisin ya tabbata a cikin sahih bukhari wanda yake nuna falalar suratul baqara cewa mala'iku na sauka lokacin da ake karanta suratul baqara hadisin usaid ibn hudayr ya zo yana karanta alqur'ani da daddare ɗansa mai suna ya haya yana kwance yana barci ga dokinsa a daure ya ɗauki suratul baqara in yana karantawa sai ga dokinsa yana tsalle kamar zai balle daga jiki inda aka daure shi idan yayi shiru sai dokin ya tsaya in ya ci gaba sai dokin ya ci gaba da motsi yana tsalle yana tumbe kamar zai fita a guje sai ya dakata dan jin tsoron kar dokin ya kwance daga inda aka ɗaure shi zai taka yaran da ke bacci ya zo daidai wurin da doki yake ga ke faruwa sai ga waɗansu irin fitilu sun yi sama sun yana kallon su har suka bace da gari ya waye sai ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari sai manzon Allah ce tilka mala'ikatun danat li sautika ya usay mala'iku ne suka yo kasa kasa dan muryarka lokacin da kake karatu inda ka ci gaba da karatun baka daina ba da sun sauko sararin duniya mutane sun gansu da kai shiru shi ne sai suka yi tafiyar su wannan ana kawo shi a babin da ke nuna falalar suratul bakara akwai hadisi cikin sahih muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da suratul bakara da suratul ali imran za a yi musu gangan jiki a ranar tashin kiyama ka gansu kamar manya-manyan girgije a sama su zo su sauka a farfajiyar kiyama dan su kare mai su ya samu shiga aljanna kaga wannan na nuna falalar suratul bakara da kuma wato ainihin suratul ali imran a haɗe akwai hadisin da ke nuna wato ainihin falalar kulya ya ayyuhal ya nuna cewa ita ce rubu'ul qur'an ɗaya bisa hudu na alkur'ani da haka manzo Allah yake yin zikirin dare da ita yace kuma duk wanda ya karanta ta ya kwanta barci kamar yayi bara'a daga dukkan wani tsare-tsaren da ba na Allah ba ya kwanta barci in ya mutu akan haka ya mutu akan fitra akan tsarki saboda abinda ta kunsa ta kul ya ayu alkafiruna la a'budu ma ta'buduna zuwa karshe sannan akwai hadisin da yake nuna falalar suratul mulk wanda manzo Allah ce akwai sura daya a cikin alqur'ani tana kunshe da ayoyi 30 zata kare mai ita har ya samu shiga aljanna ita ce suratul mulk akwai hadisin da ke nuna falalar suratul kahfi gaba ta a dunkulanta cewa in ana karanta ta mala'iku na sauka kuma akwai hadisin da ke nuna falalar karanta ta ranar juma'a sannan kuma akwai hadisin da ke nuna falalar surori dai daban-daban suratul isra suratul sajada da sauransu wannan ɗaiɗaikun surori kenan amma ɗaiɗaikun ayoyi kuwa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari na abu huraira da ke nuna falalar ayatul kursi cewa ita ce mafi girman aya a ɗaiɗaikun ayoyi a cikin alkur'ani sana akwai hadisi cikin bukhari da muslim wanda yake nuna falalar amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun har zuwa fansuruna alal qawmil kafirin akwai hadisi kuma da yake nunawa cikin sahih muslim wanda yake nuna falalar aya goma farko na suratul kahfi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa duk mai karanta su Allah zai kare shi daga fitinar dujal da kun ayoyi a cikin alkur'ani waɗanda wannan da na kawo na kawo su ne a matsayin misali duk wannan ya uwa yana nuna fallalar alkur'ani yana nuna martabar alkur'ani a dunkule manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Usman dan Affan da ke cikin sahih bukhari khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafificin ku ko mutane shine duk wanda ya karanta alkur'ani ya kuma koyar da shi wannan yana cikin mafifitan mutane mafi daraja mafi kima cikin mutane mutumin da zai koya alqur'ani ya koyar da shi sawa'un ya koyi karatun ya koyar da karatu a'a ya koyi karatun da fassara kuma shi ma ya koyar da karatu da fassara wannan shine mafificin mutane da haka da ya'yan uwa alqur'ani yana da daraja alqur'ani yana da kima kuma duk musulmi mai kishin addinin sa mace ko namiji ya kamata yana da wani wuridi na alqur'ani da ake nufi da wani wuridi wani kaso na alqur'ani wanda kullum sai ya karanta a cikin kowane awa 24 ya zanto cewa alqur'ani yana da nasibi yana da rabo a cikin wannan awa 24 naka nawa nata nashi lalle za mu karanta shi saboda kimar da yake da ita saboda darajar da yake da ita wannan falala alkur'ani kenan amma kasancewar alkur'ani littafin shari'a eh haka ne alkur'ani littafin shari'a ne ubangiji ta ala ce wa nazzalna alaikal kitab tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin ubangiji ce ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وبنجد في كل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين dukkan waɗannan ayoyi guda uku suna nuna falala ta alkur'ani mai girma da kasancewarsa shirya littafin shirya littafin shirya wanda ya shafi komai a cikin rayuwar ɗan adam abin da ya shafi al'aqa'id aqida da ake so mutum ya kudurce a zuci game da Allah game da annabta game da tashin kiyama abin da yake kafinta da abin da zai biyo ranar tashin kiyama da alqur'ani yayi bayanin su wannan ko ita ce makwarar shirya aqida zuci imani da shikashikansa alqur'ani ya ambaci kai na imani ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب billah wal من akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin kaga wannan shika imani guda shida anan an ambaci guda biyar cikon na shida na cikin suratul qamari inna kulla shay'in na bi qadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar aka maimaita wani bangare na waɗannan shika-shikai a cikin ayoyi daban-daban ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي wa من قبل ومن wa بالله wa kutubihi. wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan haka dai shikashikan imani rukunan imani alqur'ani ya kunce su imani da Allah imani da mala'iku imani da annabawa imani da littattafai da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar imani da ranar tashin kiyama imani da kaddara dukkan shikashikan imani gaba ɗayan su ya yi bayanin su sai kuma alkur'ani yayi bayanin abinda ake kira ash'airu ta'abbudiyya wato ibadoji kamar abin da ya shafi sallah kamar abin da ya shafi azumi kamar abin da ya shafi zakka abin da ya shafi aikin haji abin da ya shafi zikiri abin da ya shafi salati abin da ya shafi hailala da alkur'ani ya bayyana su aqimus salata wa atu zakata idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum yayi maganar sallah yayi maganar zakka kuzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم يا أيها مغنى الأزمي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات يا أيها مغنى ايت الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بشر